yanzu haka dai an so musayan kalamai a tsakanin jam'iyyar pdp da kuma gwamnan jihar adama murtala yako game da batun rancen dalar amurka miliyan 24 da gwamnatin jihar za ta rantu daga bankin musulunci na kasa da kasa wato islamic development bank don gudanar da wasu ayyukan ci gaban jihar batun da ya kai wasu 'yan jihar adama an garzaya kotu suna kalubalantar gwamnatin jihar a martanin da shugaban jam'iyyar pdp na jihar bangaren ba manga tukur chief joel ma da ke mai da ta bakin sakataren jam'iyyar a bangaren sa barisa eti shehu ya fayi zargin cewa da wata manufa ma ake son karɓar rancen kuɗin. ke nufi da bai dace ba shine a matsayin mu na 'yan adamawa mun sani daga lokacin da mai girma gwamna murtala amanyar ya koya gwamnati zuwa yau kusan shekaru shida da watanni akalla adamawa ta samu sama da naira biliyon 100 da wani abu ma bai kai biliyon biyu ba daga revenue mobilization babu kuma aikin da aka yi a adamawa wanda za ka nuna gashi na biliyon daya idan ka yi magana sai a ce abubuwan da ya sa muke cewa ba mu yarda ba ba amfanin karban kuɗi nan da ba aikin za a yi da su ba muna da abubuwa yanzu ka shiga yola da daddare gaba ɗaya na yi maka alfaharin wannan babu wutan lantarki na kan hanya kwaya ɗaya ko biyu da yake ci to sai dai kuma a nata martanin bangaren sabar pdp a jihar da ke dasawa da gwamnan jihar ta ce ba haka zancen yake ba mr pipe ilesha shine sakataren sabar pdp a jihar adamawa ya cancanta ya bi hanya kuma daidai ne don ko ba mu muka fara wannan ba gwamnatin tarayya ma tana rance sauran gwamnatoci suna rance kai ko waɗanda ma aka fi basu kuɗin man fetur da muke amfani da shi kamar yan uwanmu na kudu a can sun rance ma kanmu ba mu je yan majalisa sun tafi kotu za su je su yi kara ba belen nan adamawa ruwa inda ba wani masa'anta in banda ta yin ruwa in banda faro da su miko da ruwan da ake tona ne fa ake sa leda shi kaɗai ne kawai fa aikin da ake adamawa to a ina ne ma za a yi haraji a ina ne ma za a samu kuɗi inda za a yi wayannan hanyoyi a lokacin da za a je a ba gwamna biliyon uku da rabi zai biya albashi biliyon biyu da rabi da me za a yi hanyoyi da me za a yi kokari ana gyara makarantu ta ina za a samu wannan kuɗin ba dai an rance wanda za a zo ana biya da kadan da kadan ba wannan rashin fahimta ne. tuni dai har majalisar dokokin jihar ta amince da batun karɓar rancen kuma kamar yadda kakakin gwamnatin jihar alhaji ahmad sajo ke cewa gwamnatin jihar ta bi duk hanyoyin da suka kamata don samun rancen da za a ɗauki shekaru fiye da goma ana biya. Eh, muna son a fahimci cewa shi mai girma vice president na madisambo ya je umra ya je ya zauna da shugabannin wannan banki ya nema ma najeriya uh, bashin miliyan 450 dalan amerika wadda za a raba a wurare daban-daban don a raya ƙasa allah ya kaddara mu adamawa muna ciki za mu karbi dala miliyan bakwai da rabi wanda shi da shi za mu raya wasu al'amura abu na biyu da ake yada jita-jita a kai wai gwamna zai karbi wannan bashi ya sa aljihu alal hakika duk mai faɗan wannan in shi bai da hankali mai sauraro ya kamata ya amfani da hankalinsa babu gwamnan a doron duniya na wanda zai karbi bashi daga kasashen waje ya zo ya sa aljihunsa sannan a sani fa kafin gwamnatin jihar adamawa ta nemi wannan bashin sai da ta rubuta takarda ta tura wa majalisar dokoki na jihar adamawa da dalilai da hujjoji da ya sa za a yi da abin da za a amfani da wannan abin majalisar dokoki suka ba da amincewa da goyon baya su dai waɗanda suka garzaya kotun suna fa neman da a dakatar da batun kabon rancen ne ibrahim abdullahi sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya a duniya ba a zuwa da kuɗi